أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين إلى roƙon الله سبحانه وتعالى ما يقوى ما يقوى ما يقوى ما يقوى da irada ya tarɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ya samu wato yini na 26 yau da izinin Allah subhanahu ta'ala na wannan wata mai albarka watan Ramadana na wannan shekara tamu ta 1439 Hijiriya wanda ya daidai da sha daidai ga watan takwas ga watan shida na shekara ta 2016 takwas miladiya alhamdulillah muna nan dai a wannan sura mai albarka suratul a'raf za mu tashi aya ta 164 insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت أمة منهم لم تعزون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما الذين ظلموا بعذاب بما كانوا فلما عتوا عما عنه قلنا لهم كونوا قردة نعم a karatunmu na jiya kun ji Allah maɗaukacin sarki ya faɗa wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tambayi Yahuda wanda suke makwabtaka da shi labarin iyayensu da kakanninsu wanda suke garin Aila wanda yake dab da teku mutane ne masu su da kamun kifi su ma Allah maɗaukacin sarki ya jarrabi imaninsu domin in suka fita kamun kifin kifin ya fi zuwa ranar asabar ya cika ya cika ya cika wannan kogin ya cika matuƙa har tsalle suke kifayen su kwanta kan ruwa a ranar da ba ta asabar ba kifayen ba sa zuwa mutum in ya zo su ma ke samu ya kama eh, ɗaya biyu uku haka to sai Allah ya ce bari ya jarrabi imanin su sai ya ce ya haramta musu kamun kifi ran asabar ɗin kaga ranar ce ta samu ai mun ji irin yadda yahudawan suke suke so su nuna wasu masu dabara ne za su yi wa Allah hila za su yi wa Allah dabara sai su je su dana taru su ranar juma'a kifayen in sun zo sai su fada ran asabar su kuma sai su je ran lahadi su fitar da shi suna ganin ai su ba su fito su din ba to shine wato dabara wa haram kwaskwarima wa haram ko canja wa haram suna ba zai taɓa fidda shi daga haram ba ina fata an gane za ka samu a zamanukan da ya ka samu haram ana canja masa suna ana canja masa riba kawai a fili a ce masa wani dan interest ne kawai wani dan interest muka tura masa ba za a fito a ce maka riba ba rayuwar fasikanci da alfata sai a kira shi wani suna cikin layi yanzu ka abin nan ba za a kira shi rayuwar shashanci ba a'a sai a gyara masa wannan yana kwankwaɗan giya sai ta ce a'a yana ɗan daga hot hot drink ne haka kai ɗan hot ne kawai sai a nuna maka wani abu ne wanda ba sai an bayyana sunan shi ba haka haka za ka tarar wani yana zuna sai a kira shi a'a girlfriend ɗinsa ne kawai friend ne kawai suna friend din juna ne kawai haka za ka duba yanda ba za a kalli abun da kyama ba a kyamace shi a ji sunan kalma a kyamace ta boka dan tsubbu da dan duba sai a ce a'a wani malami ne wani malami ne da muke zuwa wajensa sai a cire kawai waɗannan abubuwa to shine kwaskwarima wa haram da wani gyara haram da mai fenti da shafa masa mai yayin yana nan a haram ɗin ba zai fidda shi ba mun ji yadda Allah maɗaukacin sarki dai ya alƙawaranta musu azaba mai tsananin gaske to shi ne a yau aya ta yau salihan mutane da suke tare da annabi Musa alaihi salam suke cewa wa in qala ummatun minhum yayin da waɗansu al'umma daga cikin yahudawan wato mumunai kenan da suka yi imani suka samu nagartacciyar imani da aiki da shi ba su bin annabi Musa sau da kafa sun ga Allah ce ma Yahuda wannan kullum a kullo musu tanan su ki yin imani a ka musu wannan ayar su ki bin doka a ka musu wancan su karya su yi alkawari su saba duk yadda aka buga da su ba sa imani to sai mumunai daga cikin sai suka faɗa wa annabi Musa suka ce akramakallahu wa in qala ummatun minhum yayin da waɗansu al'umma mumunai salihai daga cikin su suka ce wa annabi Musa lima ta'izuna qauman ni me yasa kuke ɓata lokaci ne wajen yi wa waɗannan mutanen wa'azi lima ta'izuna qauman ne so kike ɓata lokacin ku wajen yi wa waɗannan mutanen wa'azi an yi na ɗaya ba su ji ba an saukar da wannan ayan ba su imani ba an biyo ta nan su ki ne na ɓata lokaci yi musu wa'azi ne tunda Allahu muhlikuhum tunda yanzu ba abin da suke jira sai halakarwar Allah kawai amma Allah ya halakar da su halakakku ne a wajen Allah ko kuma au mu'azzibuhum ko mutane ne da suke zaman dakun saukar azabar Allah azaban shadida ba abin da suke suke suke jira yanzu ko halakarwa ko azaba mai tsananin gaske shi ne kawai suke jira amma duk effort kokarin da za a yi su bi hanya sun ci, duk dabarun da za a yi sun ci, duk ayan da aka saukar mai sosa zuciya sun ci, to akramaka Allah ni mutanen nan ba za a fita harkar su bane ana ta ɓata lokaci kullum wa'azi wa'azi mu fita lecture mu fita wa'azi hmm? wanda kai Allah ya rubuta mutane nan halaka kawai Allah ya rubuta musu azaba me da na ɓata lokaci a kansu ƙalu masu wa'azin sai suka ce musu ai ma'aziratan mu muna yin wa'azin ne don yanke hanzari don yanke musu hanzari gobe kiyama kaga in ba a yi wa'azin ba mutum duk barnan da yake yi in ba ka mai wa'azin ba to gobe kiyama yana da wani uzuri ya ce wa Allah ba a gaya mun bane ya Allah ba a gaya mun kaza da muke ba kyau bane shi yasa muka yi amma da gaskiya malamai sun fito sun mana wa'azi ya Allah da mun dena to suka ce to irin wannan uzurin kada su je da shi gaban Allah su kora mana laifi shi yasa muke wa'azi mun san dai ba za su yi imanin ba amma muna yi ne don kare kanmu gobe kiyama a gaban Allah kan su zo su dora mana menene su dora mana laifi su ai da an mana da ba mu yi ba to muna yi ne kawai don katse dukkan wani hanzari gobe kiyama da za su je da shi as an excuse a gaban Allah so da samu mafita mu muna yi ne kai ma'aziratan ila rabbikum domin samun uzuri ga ubangiji gobe kiyama wala allahum yattaqun ko muna yi takanyu in a samu tsinta tsinta da za su yi imani wani ya ji din wani ya ji din malam kuyi yi ta wa'azi a kan riba ɗin nan an ƙiji kun yi ta wa'azi a kan abin nan ɗin nan gwamnati ta ƙiji malam ku huta kawai da Allah bari kawai ko mai ya mutu kawai a'a karka ce kai kai wa'azi jiya an ki kai yau an ki ka bari no ba a bari ba a bari Wata ila jiya da kai ba wani a cikinsu yau da kai ba wani a cikinsu gobe in kai haka kullum in kana yi ila a samu tsinta-tsinta wani ba dole bane ya shiryu din a lokacinka ba dole bane ya shiryu a zamaninka sai ka gama wa'azin wata rana gaba ɗaya sai wani babban abu ya faru da sai kai ga abinda ma ne yake faɗa mana shekara goma da suka wuce wallahi ka gan shi to a lokacin da fa Allah zai sa masa imani wani kuma sai ka ji ana ce eh, Allah ji kan malam Allah gafarta masa da yana ce mana wannan abun ga illansa Allah ji kan ka gan shi yau wallahi ni na daina to kaga bayan mutuwanka ne ma Allah ya kawo ijaba Allah ya kawo amsawan shi Allah ya kawo shiriyarsa kowanne Allah ya sanya musu ranar su. lokaci lokaci daki daki daki wani ta yaji wa'azi sau saba'in an maimaita an maimaita an maimaita sai ya fikir wata ila na saba'in din ne Allah zai kawo shari'a amma kai naka karka yi withdrawing dama Allah ya baka ka'ida ce innaka la hadiman ahbabta ko ba haka ba kai mai wa'azi baka isa ka shiryar da wanda kake so ba walakin Allah yahdi man yasha Allah shine mai shiryarwa in alayka illa al-bala naka kullun ka rika faɗa kawai naka kullum ka rika faɗa kawai mun gane ko Allah madaukakin sarki yace falamma nasu ma zukiru bihi yayin da Yahuda wannan suka yi watsi da wa'azin da ake musu da gargadin da ake musu suka yi watsi da dokokin Allah nasu anan ba wai mantuwa bane ka manta da a'a kai banza da abu kai buris da abu kai watsi da abu shine nasu ina ko ne ai ko mu ne mutum na iya zuwa wajen ka aka ce ya jira ni ya jira ni ya zauna ya zauna ya in ya gaji ya tashi ya tafi cewa awa ne ya zo wajen gani na yau ai na mance da shi kaga ai mantuwan ba wai na ba wai na ya escaping daga kwakwalwanka bane kana sane da shi banza kai da shi kawai bris kai da shi kawai to shine Allah ya ce yayin da waɗannan Yahudawan suka yi watsi na su a nan bi ma'ana suka yi watsi suka yi banza da ma bihi da abin da aka musu gargaɗi da shi Allah ce an jainan ladina yanhauna an su'i su waɗannan masu wa'azi masu al'amru bil Ma'aruf, masu hana barnan Allah ce sai muka tseratar da su wa akhadna alladhina zalamu bi azabin ba'isin sai muka saukar ma waɗancan azzaliman masu ɓarnan masu kafurci muka saukar musu da azaba ta wulaƙanci in ji Allah bima kanu yafsukun sakamakon fasikanci da yawan saba wa Allah da suke yi alfisku anan bi ma'ana alkhuruju an ta'a alfisku anan shine saba umarnin Allah Allah ya ce kai kaki ya ce ka bari yi. to ana kira mutum fasiki mu a hausa idan aka ce mutum fasiki abinda zai zuwa mutane a tunani shine mazinaci kawai to amma abinda ake kira da fasikanci shine fita daga dokar Allah karya dokar Allah mutum yayi violating rule na Allah subhanahu wataala ya kibi to su yasa ake kiran su fasikai masu yawan saba wa dokokin Allah to kaga ana ranan ranan wa'azi kenan ranan nasiha idan masu wa'azi suna yi masu umarni da kyakkyawan aiki suna yi suna yi kullum ka ga mutane ba sa kulawa su ci gaba da yi su ci gaba da yi ranar da Allah ya tashi saukar da azaba sai ya tsince su masu kokari masu wa'azin masu hana barnan masu umarni da kyakkyawan aiki da hana mummuna aiki sai Allah ya tsince su ya fidda su sai ya saukar ma da waɗancan ɗin bala'i shi da dama Allah ya ce wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haƙƙi ne mu kare shi yasa Allah madaukakin sarki albarkacin masu wa'azi da masu gyara Allah ya ce shi yasa bana azabtar da mutane wa ma kana rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahluha muslihun Allah baya taɓa halakar da al'umma ko da gari ko da ƙasa matukan akwai masu gyara a ciki kullum a gyara nan a gyara nan a gyara nan a gyara nan hmm? cikin mutum ɗari dai ka kafa ɗan majalisinka ashirin sun zo sun saurari karatu alhamdulillah wanda ma anguwarsu cikin anguwan gaba ɗaya mutum goma suna zuwa su saurari karatu alhamdulillah can ma ana ɗan wa'azi ana darasi ana darusa mutum talatin suna halarta duk anguwan alhamdulillah idan aka hada na can da na can da na can za ka ga al'umma ne wanda suke kokarin gyarawa din to albarkacin su din sai Allah madaukakin sarki ya rika sassauta ma sauran mutane amma a haɗu a gabar na a yi shiru ba mai magana dattawa ba sa taɓa magana a anguwa su yi mitin kaza ya shigo mana ba sa yi matasa ba sa haɗuwa a hana ɓarna da ta shigo malamai su masu abin sun dena hukuma da za ta kinsa sa a hana sun dena kowa ya dena to yanzu bala'i zai afka ma wajen bala'i zai afka irin azaban da Allah yake saukarwa din shine yana iya turo su ta hanyar kan shara inda muke gani sun addabi jama'a da ba mai magana a dena din ba wanda zai eh, bar shi a hora shi ba wanda zai bar shi a hora shi a ladabtar da shi idan ya laifi ya an kala wa ɗana an masa sharri an ce yana shaye-shaye in an kama shi za a hukunta shi da laifi ko ya ɗauke wani abu a zo a ce ana kala wa ɗanmu a je aiwa haka society ya zamanto yau ka sama ɗana ido ka sama na ido ka yi kaza ka yi kaza sai kawai ya gani to da su din Allah zai azabtar da al'umma Allah wanda ya rufa mana asiri ya ga shi abun ya yaɗu a ko'ina a ko'ina Allah ubangi ya rufa mana abu amma in al'amari ya tashi ka yadda ɗana zan fito da shi a hukunta shi ka yadda kai ɗanka za a fito da shi a hukunta shi ka yadda amma yau da mutum yayi abu ne kaga an je an gungu an je an samu DPO da Allah yara ne aka rike su anan da Allah ranka da daya za a yi a sallame su a sallame su kawai sai ma wani laifi sun ɗauka ma wani haƙƙi su amma ayi gungu a zo a sallame su ko a zo a nemi alfarma da Allah akwai yara da aka ce da Allah a sake su kawai kawai a sake haka za ka tarar Allah ya rufa mana asiri Allah madaukakin sarki ya ce falamma atau yayin da muka jarrabi waɗancan inda azaba in ji Allah da wahalar rayuwa ba wai halakar da su akai ba wahalar rayuwa in ji Allah falamma aka duk da wahalar rayuwar da aka jarrabe su da shi din da talauci da rashi falamma aka yayin da suka ci gaba da barnan da ba su janye ba hakan bai zamanto musu gargadi ba suka ƙara nuna tsaurin kai da taurin kai da ƙiƙashewar zuciya suka ƙara bijirewa amma ruhu anhu abinda aka hane su kada su aikata suka ƙara bijire ma umarnin Allah Allah ce daga ƙarshe dai kulna lahum kunu qiradatan khasifina Allah ce umurni muka ba su muka ce ku kasance birrai sai suka kasance birrai Allah ya convertin nasu ya mai da su birrai suka zama to menene yanzu khasifina ai biri kaskantaccen abu biri bai kai dan adam daraja ba da yan adam ne masu daraja masu kima har ana sauraron su har ana musu wa'azi da suka ƙi abun ya kai matuƙa ya kai matuƙa sai Allah ya ce kunna ku duba Allah umurni ya ba kun kawai ku kasance ku kasance birrai sai suka kasance kira da kan birrai ina kaskantattu ma mala wulakantattu ka suna a doron kasa ba Allah ya mai da su zuwa ga birrai din can kuma sai Allah ya zo ya halakar da su shi ne Allah yake gawa annabi Muhammad ya tambayi Yahudawan da suke tare da shi sallallahu alaihi wasallam ba a mai da kakanninsu da iyayensu burrai ba shi ne yanzu ake ce yahudawan yanzu jikokin birrai ne da aladu akwai wata aya da ta ce aka mai da su birrai da aladu kawai forefathers ɗinsu bi ma'ana magabatansu iyayensu da kakanninsu waɗannan ƴaƴansu ragowa ɗin nan jikoki ne na birrai da aladu shi za za ka ga komai nasu babu babu fasali da mutunci a ciki kace ka tambaye su duka sakamako ne da suka yi Allah ubangi ya rufa mana asiri na'am وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون نعم الله ما أوكتين سرتي يكي wa iz ta'azzana rabbuka ka tuna yayin da ubangijin ka ya shelanta ya shelanta wa yahudawan cewa la yab'athanna alaihim wallahi lamu inna lamu ne na rantsuwa la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamah Allah zai ɗora ma waɗannan yahudawan waɗansu mutane da manya su muhum su al'azabi waɗanda suka za su rika gana musu mummunar azaba Allah ya rantse sai ya ɗora musu mutanen da suka fi ƙarfinsu wanda za su rika ɗanɗana musu mummunar azaba ila yau mai har ranar tashin kiyama shi inna rabbaka lallai ubangijinka na sari'ul hisabi iqadi mai gaggawa wallahi sai da ya rantse Allah ce lallai ubangijinka ya Muhammadu wallahi mai gaggawan saukar da azaba ne ga masu saba ba mai gaggawan saukar da ukuba ne kar ga kana saba wa Allah kana abin nan ko wai waɗannan manya ne ko gari kaza ko gari kaza Allah yake cikin gaggawa zan iya gamawa da su cikin gaggawa kawai zan iya gamawa da su to saukar musu da azaba wanda da ake ganin su sune su sune su manya su mallaki kaza su mallaki kaza yace cikin gaggawa zan iya mai da su tarihi kawai a doron kasa ga wanda ba su so zaman lafiya da Allah ba kenan masu taba Allah masu taba dokokin Allah sannan wa innahu kuma shi Allah lalle wallahi mai gaggawan gafara ne da jin kai ga wanda ya nemi gafaran Allah ne ina fata an gane ko in ka nemi zaman lafiya da Allah ta bin ta hanyar bin dokokinsa to Allah ce wallahi ni mai gaggawan gafarta maka ne abin da kai a baya mai gaggawan maka rahama ne in future in gafarta maka abin da kai in past a baya in ka tuba ka bi dokokina nan gaba kuma bayan na yafe maka din ka sada ta da rahamata har zuwa lokacin da za ka mutu shi kuma idan mutum ce ba zai bi ba ka dokokina zai rika takewa to ni mai gaggawan saukar masa da ukuba ne kullum cikin ukuba yake har ya mutu sai ya je ya gamu da wata ukubar da ta fita duniyan kuma Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah da Yahuda wannan ga yanda muka mutu wa qatta'nahum fil ardi umaman Allah ya ce sai muka daddatse su a doron kasa muka rarraba su da suna nan ƙasa ɗaya a dunkule ƙasa ɗaya Allah ce sai muka tarwatsa su a doron ƙasa ka samu ɗan ƴan kaɗan a wancan ƙasan ƴan kaɗan a wancan ƙasan ƴan kaɗan a wannan ƙasan ba su da ƙasa ta su cikakkiya inda za ka je ka same su sai daga baya suka ƙirƙiri Isra'ila ɗin nan tsakiyar laraba suka zo suka zauna anan amma da a tarwatsa suke ina ji a yaƙin duniya hitler ya so ya gama da su aka yaƙin nazi aka yi abin da aka yi ta karkace su ba malam aka tarwatsa su suka zamanto a duniya ba inda za su tsuguna su yi rayuwa sai daɗi ba su da ƙasa tasu na musamman aka yi ta karkashe su sai da aka yi kusan gama da su daga baya ne suka saɗaɗo suna haɗuwa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ba inda suka samu gindin zama sai a tsakiyar dauran larabawa ƙasashen larabawa suka zo suka zauna nan kusan shekaru hamsin da 'yan kai da suka wuce sai suka haɗu suka haɗa daular ta Isra'ila ta Yahudawa yanzu wanda ma har yanzu ma ba su da ma waɗansu wani ƙarfi da yancin kai da menene ba amma yadda da su ba to a haka suke a tarwatsa inji Allah mu muka tarwatsa su muka ki haɗa su a ƙasa ɗaya hmm? Allah ce minhum salihuna daga cikin akwai wanda suka ƴan musulunta suka zamanto na ƙwarai masu bin addinin Allah ba a rasawa inji Allah a cikinsu. su amma wa minhum duna zalika daga cikin su akwai waɗanda su ba na kwarai bane sam in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa balawnahu mun jarrabe su a rayuwarsu bil hasanati da kyawawan abubuwa mun musu alfarma mun azurta su mun ɗaukaka su mun yi kaza mun yi kaza daga baya inda suka ki sai wasayyi'ati sai mummunan abubuwa suke biyo baya dama Allah yana ce inna ma'al usri يسرا inna العسر يسرا shi Allah kullum a ayoyin alkur'ani yana nuna cewa idan yana so ya halakar da mutum ya gama da mutum matukan yana saba masa to Allah madaukakin sarki zai fara jarraban shi da talauci duk inda mutum ya shiga ba daɗi wajen aiki da kyar baka samu ko an sallame ka a wajen aiki ka buga nan ka buga nan ba ba aiki ga talauci ga cinsha ga abubuwa Allah zai rika jarraban mutum da wannan to ka san wani sai ya shiga jaraba wannan yake natsuwa yake takawa kan shi burki sai ka gan shi yanzu ya fara nizimtar masallaci kullum banda rabbana atina a aljihun shi su du'aul mustajaba su hisnul muslim su menene duk wata addu'a zai zo ya nema a wajenka to sai ka ga a lokacin kawai ya koma nafil filu ya rika nafila sallan walha sallar istikhara salatul haja yayi ta salloli yayi ta salloli yayi ta karanta qur'ani ya samu dama ya tare masallaci ya rika astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ya zama to salihi mutumin kirki to idan ya zama to salihi mutumin kirki to ya gano cewa wancan abun da ya same shi kenan ya sake hanya ne to Allah ya ce haka muke sai mu jarrabi mutum da wannan idan mutum ya gano cewa abin da muka jarrabe shi na talauci da rashin jin daɗin rayuwa ya gano cewa fault ɗin shi ne eh, eh, shi ne sababi saboda ta'asar da yake ne yanzu ya gane ya dawo kan hanya idan ya tuban in ji Allah to idan aka kwana biyu za mu mayar masa da ni'iman kaɗan kaɗan kaɗan muna canja yanayin shi sai ya dawo rayuwa kuma mai kyau in ji Allah subhanahu ta'ala to idan wani kuma yanda Allah yake masa zai zamanto yana da shi din idan ya fara tabo Allah sai Allah ya janye abu ya koma rayuwar wahala da talauci kamar yadda Allah ya alkawari wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda yake bijirewa dokokina wallahi sai na ɗanɗana masa rayuwa mai wahalan gaske rayuwa mai kunci rayuwar bakin ciki da bakin talauci ma mana to idan Allah ya jarrabi mutum da wannan da talaucin bai tuba ba bai gano kurensa ba kamar yadda wancan yayi. ya ci gaba a kan Allah ce idan aka kwana biyu sai mu canja masa sai mu ƙara zubo masa arziki mu yaye masa wannan talaucin mu zubo masa arziki mai yawa sai lokacin da ya mance cewa ma ya wahala a duniya yana cikin bushasha Allah ce akhaznahu baghtatan a lokacin zamu mai wani irin kamu duk wannan arzikin da muke masa kamun talala ne sai ya kai yana alfahari to gashi ana cewa kaza kaza da muke ne to gashi muna nan daram kuma ga abun yana zuwa sai yayi wannan dan alfaharin Allah madaukakin sarki yake sai sai mu musu bugu daya kawai in ji Allah sai ya ruku ya bugi kirji shine mai kaza shine mai kaza eh har ce addu'an kuma ba ta makama saboda barnan da yake ana mai Allah ya sace gane gani kaddaram ko ciwon kai ba na yi wallahi ga abubuwa kuma suna buɗuwa to yanzu kamun final Allah zai mana kamun karshe ne Allah da ya rufa mana asiri Allah madaukakin sarki yace wala wa balawnahum muka jarrabe su bil hasanati da arziki da jin daɗi da walwala wasayyi'ati muka jarrabe su kuma da rashi da munana la'allahum yarji'un ka gani ta su dawo kan hanya sakamin su dawo kan hanya in kaga da kana da shi yanzu Allah ya janye abu to ka binciki kanka da kyau akwai ta ukubar da Allah yake maka sakamakon haka ne Allah yake bayan waɗancan Yahudawan فخلف بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا ويقولون ويقولون لا الكتاب ألا على الله ألا يقال إلا الحق ودرسوا أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين الله يقول فخلف من بعدهم خلف bayan waɗancan Yahudawan na gaba-gaban sun gushe sun tafi gaba ɗaya Allah ce to sai waɗanda suka maye gurbin su wato jikokinsu kenan da kunnen su da suka zo bayan su. maimakon sun karanta tarihi yadda iyayensu da kakanninsu suka kare, aka mai da su birrai aka mai da su aladu aka shafe su a doron ƙasa aka azabtar da su maimakon da na bayan da suka zo su wa'azantu da abin da ya samu magabatansu iyayensu da kakanninsu su zaman to na kirki masu imani su ma a'a fa khalafa min ba'dihim khalqun sai waɗanda suka maye gurbin su suka zo warithul kitaba suka gaji wannan littafin na attauran aka ba su suka gaji dokokin at-taura ga sunan ya'khuzuna araba hadha al-adna sai suka yi amfani da attauran da dokokin da suke ciki Ya'a arada hadha al-adna suna sa suna karban kuɗaɗen mutane suna sayan duniyansu suka sayi duniyansu da lahiran. suna amfani da attauran suna karban kuɗaɗen mutane suna cin kuɗi kawai kamar yadda Allah ya ce inna kathiran min al-ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil mafiya yawanci malaman yahudawa da mafiya yawanci malaman Kiristoci. fadawa pastor pastor reverend reverend Allah ce ba abin da suke banda cin kuɗin mabiyansu kuɗin mabiya kawai ake ci to haka Allah ya ce فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون yace daga cikin su inji Allah subhanahu wataala akwai mutanen da suke zuwa su yi rubuce rubuce ko fastoci su yi rubutu ko malaman Yahudawa su yi rubuce rubucensu da hannunsu su fitta wani vason. ko na bible ko na attaura ko na menene su cewa su haza min indillahi wannan daga Allah ne yashtaru bihi thamanan qalilan Allah yace domin su samu kudade masu yawa su rika tara kudade suna gina manya-manyan gidaje a ƙasan waje su gina manya-manyan university su sayi manya-manyan jiragen sama jet jet jet kawai suna abin nan gaba ɗaya suna bushasha da kuɗi kawai duba duk wuraren bautan da suka zama to wurare ne na hilin kawai ka zo a warkar da kai ka zo a mai da kai mai kuɗi ka zo a mai da kai mai kaza ka zo a mai da kai mai mulki ka zo a mai da kai kaza kaza kawai kuɗi kawai ake tara babu iyaka to da suka zo suka rike a tauran nan maimako su yi aiki da dokokin su bi Allah subhanahu ta'ala sai suka rika neman abun duniya da attauran suka rika neman abun duniya kawai suna tarawa wannan sai su rubuta littafi su ce daga Allah ne akwai wanda ko suke zuwa su kakkarya su da harshen su yalwuna alsinatahum bil kitabi suna mummurta eh, kalmomin suna canja su wai su da wani irin language da wani irin tongue suke magana su rika magana wai shine kadai yake ji sai ya fassara wa mabiya sai kai ya ce musu ga abin da aka ce al'umma ne Allah zai saukar musu da littafi amma wai ba mai jin harshen kuma ta ya za a yi haka Qur'ani duk inda aka saukar da zaka ji bilisanin arabiyyin mubin فصلنا الآيات لقوم يعلمون وكل شيء فصلناه تفصيلا ko a musulunci ba za ka taɓa samu wai wata aya fassaranta tana da fassara biyu akwai fassara na zahiri akwai na ɓoye na ɓoye sai wani da wani suke sani Saya ya za a yi a saukar da doka amma a ce wai akwai ma'anan shi na ɓoye kai baka sani ba a nan an ce maka littafi ne a can kuma an ce maka gold ne a ƙasa ka duba nan sama an ce giya ne haramun ne a can ƙasan shi kuma an ce nono ne amma ba mai gane cewa nono ne sai ka ta wani mataki na ilimi ka san ilmul ba'ini za ka gane nono ne su kuma jahilai wanda ba su yi karatu ba su kai wannan matsayin ba in on surface a suna ganin giya ne shi yasa in mutum ya ɗau yana sha yana sha shehi yana sha ko wani babban mutum yana sha wai su in in in ka gani kai a zahiri kake gani giya amma shi da ya samu ilimin baɗini anan nono yake sha kai baka kai wannan matakin ka gano cewa wannan abun nono bane saboda kai baka da ilmun ladunni ilmun na duk daga kissan annabi khidir da annabi musa aka ciro su aka gina duk wannan ilmul zahir da ilmul ba'in. ilimi na ba'ini, ilimi na zahir, haka za ka tara a ce littafin Allah ake karanta amma wai da wani harshe duk mai karanta wanne ya sani sauran kuwa an yi haka kawai ba a san wai menene ba amma kuma dokoki ne na Allah sai aka bar mutum ɗaya ne zai san su to wanda suka zo bayan waɗancan maimako su hankalta su hankalta a'a ya akuzuna araba hada al'adina suka zo suna neman abin duniyan nan mai karewa al'adina duniya mai dab da karewa al'adina da ad-duniya duk ɗaya ne abin da yake dab da kai mai saurin karewa suka zo suna neman duniya da lahira su kawai suka bar bin dokokin Allah waya nuna suna cewa ai in Allah ya in muka tara muka tara muka tuba sayu gufaru na. eh ai Allah zai gafarta mana wa in ya'tihim aradun mithluhu ya'khuzuhu idan kuma aka bijiro musu da wani abu idan suka tuba din nan gaba kuma aka bijiro musu da wani abun duniya kuma sai su karɓa kuma irin cin rashawa cin hanci cin menene za a maka kaza za a maka kaza aka mai da shi kawai na neman kuɗi bal iyazu billah manzo Allah ma yace akwai al'umman da ma za su nemi kuɗi da alqur'anin nan kawai an karanta shi an haddace shi yanzu in kana tafiya irin masallatan matafiya din nan zaka ga wani kawai a makale a jikin kofa shi kawai sai kun zo sallah sai ya gudu ya ɗauko ƙur'ani ya tsaya ta ƙofa hau lahi ina rajim a alhaji sanda zuwa alhaji sanda zuwa in kun shiga ya gudu ya jujjuya muku ta kalma haka sai ya zo ya zana inna lillahi rahmanir alhamdulillahi rabbil alamin alhaji na gaji Allah tsare hanya Allah a jefa mai a jefa masa idan aka gama sallah ya ga ko ya tafi ya cusa abin da ya samu ya kirga har ya zauna can gefe kuma da ya ga wata mota ta yi tashi za a yi tsalla. Rubi ya shiga, بسم الله الرحمن الرحيم وصية وهي سبعون آية أنا تتفيا فقال الذين كفروا لو تتقون لماذا لا لهم المبين على جي سند زوان الله قري حنيا الله كي sai amman ta ma ina aka rike dazu sai a duba wata wani zafin kuma neman kuɗi ba a san shi ba ba ai kuna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah ubangiji ya rufa mana asiri to haka manzon Allah sallallahu alaihi yace a rika amfani da shi ana neman kuɗi dokokin Allah da su ake neman kuɗi a zo a faɗi wata aya ba haka bane ba fassaranta ba a daɗaɗa ma wani don kar a tabo irin aikin shi kar a tabo irin abin da yake yi saboda hulɗa ta yanke ko yar zakka ta yanke ko isanin da ake yi ya yanke da makamantansu wal iyazu billah Allah ya rufa mana asiri Allah madaukakin sarki yake awalam yu'khaz alaihim shin ban yi alkawari da waɗannan yahudawan da aka ba su a taura ban yi alkawari da su ba a cikin littafin da ayoyi da dokokin da suke cikin attauran ba mu yi misaqul kitabu ba mu yi yarjejeniya da agreement da mutanen nan cewa Allah ya kulu alallahi illal illa ba mu ɗau alkawari ba cewa duk lokacin da kuka ɗauki littafin Allah za ku wa'azi ba mu yi alkawari ba cewa kada ku faɗi wani abu in ba gaskiya ba duk abin da za ku faɗa game da Allah na yayin da kuka ɗauki ƙur'ani nan kada ku yadda ku faɗi saɓanin gaskiya ba mu ce Allah ya ƙulu ala lahi illa alhaqa ba kada su kuskura su faɗi wani abu game da Allah in ba gaskiya ba kuma wa darasu ma fihi sun yi darasi sun karanta shi sun san waɗannan dokokin amma ran da duk suka ɗauki wannan littattafan sai su faɗi saɓanin abin da Allah ya faɗa don su samu abin duniya Allah ce ba su san cewa darul akhiratu neman gidan lahira da alƙur'anin nan ko da littattafan nan da aka saukar mana ka nemi gidan lahira da su ba shi bane khairul lil ladina yattaquna ai shine mafi alkhairi ga masu tsoron Allah amma kar ka mai da littafin Allah alquran na neman duniya kawai kai kuma ba ka aiki da shi ka mai da shi na neman lahira Allah ya ce afala ta'qilun ashe har yanzu ba za ku hankalta ba har yanzu ba za ku hankalta ba Allah ya ce wallazina yumassikuna bil kitab lallai tabbas waɗanda suke rike da littafin Allah suke rike da dokokin Allah suke bin su sau da kafa haram ya bashi halal ya aikata gwargwado dai wa aqamu salata sannan kuma suke tsaye da sallah akan lokacinta ba sa wasa da sallah suna tsaye da sallah akan lokacinta da sanin ita ilimin sallah da sharuɗan sallah da mustahabbai da wajibai da sunnoni da komai da kabli da ba'adina sallah to Allah ce irin waɗannan inna la nudhi'u ajral muslimin mu ba ma tozartar da ladan masu kyautata aiki irin wannan kana rike da littafin Allah subhanahu wataala sau da kafa abinda ya haramta ka haramta wa kanka abinda ya halatta ka halatta wa kanka sannan ta bangaren sallan ka baka wasa da sallah kana tsaye da ita akan lokacinta kuma tare da ilimin ita sallan da sanin abinda kake yi Allah ce irin waɗannan bayinawa Allah ce bana tozartar da ladansu ladansu yana nan a wajena ina ninninka musu shi ninkin ba ninkin in ji Allah na'am وإذ نتقنا الجبل فوق وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه وظنوا Na'am, Allah ya ce ka tuna ya Muhammad ku tuna ku Yahudawa yanzu su tuna wa inna taqna al-jabala fawqahum wato Yahuda dan taurin kansu fa sun yi imani na Allah ce sai da aka kai matsayin da na daga turi sina dutsen turi sina din nan na daga shi sama da su yana yawo kaman gajimare akan gari kamar misali a ɗaga aforo gaba ɗaya yana yawo a kan Abuja Zuma kai katoto yana yawo a Zuma a ce in ba ku daina san jiya ba za mu sako shi to yake Yahudawa sai da aka ɗaga turi sina dutsen nan na turi sina yana yawo a saman su haka sai Allah ya kawo su jab da shi aka ce ko ku yi aiki da dokokin attaura ko mu sako shi kan sai da aka kai haka in mutum ya matsa dutsen dai na bin su in suka matsa dai dutsen na bin su a sake shi kawai ake jira to Allah ya kai da muka kai ga haka wa inna taqana aljabala nataqana ay rafa'ana ku tuna yayin da muka daga dutsen nan na tsuri sina fawqahum ta sama da su ka annahu zullatun ya zama to musu kaman inuwa ko kuma kaman gajimare haka yana bin su haka wa zannu sun tabbatar da kawai annahu waqi'un bihi dutsen nan zai faɗo kan sun tabbatar kawai suka tsorata suka tsinke suka raurawa ma malam sai ce to ya me kuka ce ku zo ma kun bi quwwati za ku rike dokokin da muka saukar muku da karfi ba wasa ko mu sake dutsen hmm? suka ce ya Allah a sake wallahi tallahi a sake ai abuna a janye dutsen a janye dutsen ya Allah mun tuba sun tabbatar da dutsen gashi yana miro kansu kawai duk inda suka gudu dai yana tare da su baya escape ba yanda za a su kukuce wallahi ce to ku zo ma ku bi quwwatin ku rike dokokin da na saukar muku da karfin gaske ku daina wasa da su ku yi ibada wakuru ma fihi sannan ku rika tilawar abin da yake ciki ku karanta abin da yake ciki ku yi aiki da shi la'allakum tattaqun in kun yi haka kuka ji tsoron Allah kwana biyu muka ga kun kun gyara to za mu janye dutsen nan amma idan kuka ki za mu sake za mu sake dutsen nan <clears throat> suka roƙi Allah kawai sun gyara sun tuba Allah ya janye dutsen yana janye shi bayan kwana biyu suka koma gidan jiya <clears throat> haka ba yahude suka koma gidan jiya su ce ai a can ba su shirya ba ne yasa aka yi dutsen ya zo yanzu a adada wai da shi a gari sun gano wata dabara ta kukuta wa iyazu billah na'am wa idza aqada rabbuka min bani adama min duhurihim dhurriyatahum wa ashhadahum wa ashhadahum ala ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن تهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون نعم يزال الله يا قوم ينا مغانا أكم متاني قبائل دنيا دبائي سهر مومنا التي وإذ أخذ ربك فتنا ka tuna ya Muhammad yayin da Ubangijinka Allah akhadha min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum yayin da Allah ya halicci annabi Adam sai ya bigi spinal cord na annabi Adam shi Allah din sai ya bigi gadon bayansa kashin bayansa sai ya fidda dukkan ƴaƴa da zurriyan da za a haifa a nan duniya ai asalin su annabi adam ne ko ya fidda dukkan tsatson ƴaƴan annabi adam da za a haifa a nan duniya da dan da zai haifa da jikan shi da jikan jikan shi da har ranar tashin kiyama duk inda dan adam yake wanda zai zauna a doron kasar nan tun ran da annabi adam aka lice shi har ranar tashin kiyama Allah da ya bigi gadon bayan annabi adam sai ya zaro ga sunan kanana kaman kwayan atom kwayan zarra Allah ya rike su a hannun shi ya kalle su ya ce wane ne ni suka ce ya Allah kai ne Allah abin bauta kun tabbata ni ne Allah abin bauta ni kadai suka ce ya Allah mun shaida mun tabbatar kai ne babu wani abin bauta sai ni suka ce tabbata ya Allah mun ɗauki alkawari mun tabbatar mun yarjejeniyar nan da kai da Allah ce zan saka ku a doron ƙasa wani alkawarin za ku riƙe mun shi in kun je duniya ku tabbata ba wanda kuka bauta wa sai ni din nan kamar yadda kuka tabbatar mun a yau kuka ba da shaida suka ce ya Allah mun tabbatar mun shaida kawai a tura mu duniya kawai to shine Allah yake ba da kissa wa iz akhadha rabbuka min bani adama zurriyatahum yayin da Allah madaukakin sarki ya biji tsakon annabi Adam ya fidda dukkan zurriyar da zai haifa a doron ƙasar nan wa ashhadahum ala anfusihim Allah ya ba su shaida suka ba da shaida game da kanku cewa Allah ya ba nemi su ba da shaida Allah ya tambaye su alastu bi rabbikum shin ba ni bane ubangijinku Allah dama yana so ya yanke uzuri su yi confessing da kansu ya yanke musu duk wani uzuri da Allah ya tambaye su ba ni bane ubangijinku qalu suka ce bala tabbas ya Allah shahidina mun shaida mun shaida kawai kai ne ubangiji kai ne Allah da ya cancanta a bauta masa Allah ce to fa zan tura ku duniya kada fa ku je duniya ku saba wannan alƙawarin kun zo nan lahira azabtar da ku ku rika kawo hujjar cewa an ta taqulu yawmal qiyamati kada fa ku je ku yi shirka kun kama ku ranar tashin kiyama ku ce ai inna kunna an haza gafili ya Allah mu wallahi mu fa wannan alƙawarin gaskiya mu ba mu san da shi ba ya Allah mu mun manta mu ba inda muka yi wannan shaidan muka yi yarjejeniya da kai cewa kai ne kadai ka cancanta a bauta maka suka ce sam muna nan alƙawari muna riƙe da alƙawari ya Allah kar ku je duniya ku saka fa ku zo kiyama ku ce wai ba ku san da alƙawarin nan ba kun mance da shi suka ce sam ɗaya kenan Allah ce kar ku zo nan duniya lahira gobe kiyama in na kama ku zan muku azaba bisa shirka da kuka yi ku ce au taqulu innama ashraka aba'una ku ce ai iyayenmu ne wallahi suka dora mu akan shirkan mu mun tashi muka ga iyayenmu haka suke yi mu muka biye musu kawai wallahi tallahi kaza kaza ni babana ne na tashi na samu yana yi sai na bi shi shine ya ɗauke ni wallahi sai na tashi akan aqidan shi tace aw taqulu innama ashraka aba'una min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim to kaga ya Allah kaga mu ƴaƴan su ne mu ba za mu iya musa wa iyayen mu ba babana ne yace in je in yi abu in bi aqidarsa in bi abin da yake kai ya Allah kaga ko mu ƴaƴan su ne zurriyan su ne su ne iyayen mu saboda haka ya Allah laifin su ne ba laifin mu bane yanzu Allah afatuhulikuna bima fa'ala al-mubtilun yanzu Allah zaka mana azaba sakamakon abinda iyayenmu suka dora mu akai ka duba Allah ta duk Allah da ya halice mu ya sani ta kar ku zo mun da wannan uzurin gobe kiyama ni ban ce ka bi babanka ba annabi na ce ka bi zan tura muku wanda za ku bi yawa kada ka zo mun kiyama ka ce laifin babanka ne yawa shi yasa mai ahalari yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu da zaran ka balaga kawai to in ka ga babanka ba akan daidai yake ba sake shi yanzu ka zama to on your own alƙalami ya hau kanka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi kullu mauludin yuladu ala alfitra duk mutumin da ake haifansa ana haifansa akan tauhidi ne da sanin Allah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi iyayen shi ne suke mai da shi menene yahudawa in ya girma tare da baban shi ba yahude ne sai ya kama addinin kawai aw yunassiranihi ko su mai da shi kirista in ya girma ya samu baban shi kirista ne sai ya bi kawai aw yumajjisani ko su mai da shi majus mai bauta ma wuta in ya samu aqidan baban shi ya tashi akai shi yasa wani sa'i zaka hadu da wani kirista idan ka tambaye shi can do you know something my father and mother are all muslim but my senior brother is the one who took me yake eh wai ba wai wai yayin shi ne dauke shi tun yana karami da ya tashi kawai wai yana shi da ka girma ka balaga ka zama to katon kanka yanzu shi zaka bi ai sai ka nemi inda fa inda gaskiya yake kawai ka abin nan to kada ka yadda ka tsora ma wani in ji Allah kada ku zo mun da wannan alƙawarin gobe kiyama kaga kuma Allah da yawa a ayoyi da yake ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun qalu kadhalika wajadna aba'ana laha abidin wa idha qila lahum ittaqillaha qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun idan aka ce su musulunta su ce fa su abinda suka tarar da iyayensu da kakanninsu su shi za su yi shi Allah ce ko da iyayen naku batattu ne ba su gane hanya ba sai ku bi su kan batan iyayenku na aika na aika maka ko annabi shikenan sai ka nemi kawai inda annabi abin nan shi mai alar ya yanke maka hukunci kana balaga fa shikenan Tasihu imani je ka gyara imani ka kawai ka samun makanka mafita ina fata an gane ko Allah madaukakin san tace wa kadhalika nufassilul ayat haka nan nake kawo muka ayoyina dalla dalla da bayani dalla dalla la'annahum yabdurun ko za su tuba su daina yin abin da suke su koma ma Allah su daina bin iyayensu da kafa hujja da iyayensu su dawo ma Allah shi yasa nake bayyana muku irin waɗannan ayoyin inji Allah Allah ubangi ya mana muwafaka ya sa mu dace na'am ah, na'am na'am na'am NYSC shine bautan ƙasa ko? ya je bautan ƙasa a wani gari ko ba haka ba to inda ya je ya zauna a can zai cika sallah sannan ran da ya zo garin su din ya zo hutu ne ko me ko dawa ok to idan ya dawo gida kuma nan gida zai cika amma lokacin da yake kan hanya lokacin da yake kan hanya zai zai yi kasaru to ne ya dawo asali gida inda yake wannan shine to haƙƙin shugaba akan talaka ya musu adalci tsakani da Allah ya musu adalci tsakani da Allah ya kyautata rayuwarsu ya kare musu addini da rayuka da dukiyoyinsu da mutuncinsu wannan shi ne, su kuma haƙƙin shugaba akan talakawa su masa ɗa'a da biyayya da ladabi matuƙan ba su umurce su da saba wa Allah ba biyayya da da'a da ladabi matukan ba su umurce ka da saba wa Allah ba ko da yana shan giya yana fasikanci yana menene wannan tsakanin shi da mahalicin shi ne manzo Allah ta sallace alaikum bis sam'i was sa'ati wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyun ka anna ra'sahu zabiba man naza'a yada yadahu menene anil wilayati ko anil bai'a na manta mata mitatal jahiliya manzo Allah ce ko da shugaba ya shugabance ku ya mulke ku ta hanyar ƙarfi da kirsasawa ƙarfi da yaji ya fi ƙarfinku ya kwace mulkin ba ma da son ku ba ya kwace da ƙarfinsa ya mulke ku kuma ba wannan ma baki irin kuma ɗan Ethiopia kan shi duka abun na irin zabiya ɗin nan matukan bai umurce ku da saƙa wa Allah ba ku yi wa masa biyayya da ladabi da ɗa'a kaga larabawa ake gayawa ƙuraishawa fararen fata a jajayen fata wanda suke gani su ma daga kabilun manzon Allah ne su ne manzon Allah ce ko da yau ku ƙuraishawa wani ya zo ya muku mulkin mallaka na ƙarfi da yaji kuma baƙin fata kaga ya nuna musu da shi ba fari bane ko ja kuma bawa ma kaga ya nuna musu ba ma mai yanci ba kuma ya nuna habashiyun daga Ethiopia ba ma dan Makka ba ko ya nuna musu a ba makan shi duk ma kirki haka da tasbi da menene yace matukan bawan nan yana rike da su bai umurce su da saba wa Allah da zunubi ba su masa da'a da biyayya da ladabi ya hana su su masa tawaye su yi fito na fito da su duk wanda ya cire hannun shi daga yi shugaba biyayya ya ce ba ruwan shi manzo Allah ce sai yayi mutuwa irin na jahiliya a lokacin tun ba a haifi PDP ba tun ba a haifi APC ba tun ba a haifi AFGA ba tun ba a haifi LP ba tun ba a haifi PRP ba tun ba a ma san an yi su ma manzon Allah ya wone duk shugaban da Allah ya muku kuma masa biyayya da ladabi da da'a kawai matukan bai umurce ku da saba wa Allah ba wa manzon Allah ya ce man ra'a min amirihi shay'an yakra falyasbir duk wanda ya ga abin da bai masa ba daga jagorancin shugabansa ka ga abin da bai maka ba abin da bai maka daɗi ba ba a kyautata maka ba abin da manzo Allah ya ce falyasbir ka yi hakuri da shi a haka ka yi hakuri da shi a haka tunda matukar ya barka kana sallah kana ibada kana makaranta kana islamiyya kuna wa'azi kuna azumi kuna tahajjudi kuna hudubobi duk activities naku na musulunci bai san farin da su ba manzo Allah ya akwai alheri a cikin ku ku bi shi a haka har Allah ya kawo lokacin da zai tafiyar da shi amma ran da aka ce kun yi fito na fito da shi to inda kuke sallan ma zai gagara islamiyyar ma zuwa za ta gagara musulunci ma zai gagara practice din ma musulunci a aikace ma zai gagara saboda haka manzo Allah ya hana haramun ne haramun ne haramun ne ba mai fito da shugaba fito fito da shugaba yana aibanta shi sai dai khawarijawa khawarijawa su ibadiyya su ah, su abin nan nasriya su ah, abin nan azarika da su abin nan da makamantansu su ne aka san su da wannan su suka yi gangami suka kashe sayyidina Usman suna kukan shi suna aibanta shi kashe sayyidina Ali suka kashe abin nan ga sunan dai da makamantansu amma manzo Allah ce inda ba za ku yi da'a musu ba su ce yau sun hana sallah to nan ne sun tsokano yau ba za a sa hijab ba nan ne sun tsokano yau daga yau ba kiran sallah nan ne sun tsokano ba da'a da biyayya ku bar su sabai suka ce to irin waɗannan shugaban masu fito suna zalunta mu suna cutar da mu ya da ba za mu fito na fito da su ba yace a'a matukan suna sallah ku kyale ku ba su duk wani haƙƙin da yake wuyan ku kuma na ku iya gagara ni zan tsaya muku a gaban Allah in kwace muku na ku gobe kiyama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake rena shugabanci ga yadda ƙasar ta zamanto yan libya da kansu suka jawo matiya suka yaƙi gaddafi suka kashe shi ga yadda ƙasar ta biyo annobanta da bala'inta ma har ya shafe mu ma yau Siriya disamci abin da yake tafiya, Yaman disamci abin da yake tafiya, yawancin kasashen Laraba na abin da ya rugurguza suke. Rena abin da Allah ya ba su in. Rena abin da Allah ya ba su in. To wannan shi ne Allah Ubangiji ya tsare mu ya kare. barakallahu eh to akwai wata takarda da wani ba Allah ya rubuta shekaran jiya in yana nan kawai ya same ni ni da shi mu yi magana amma ba zan karanta a channel ba saboda wannan al'amari yana tafiya har kasashen waje duk duniya ana gani saboda haka ya tuhume ni ni ina wa APC campaign kullum a nan kuma ina so in tilta mutane dole su zaɓi APC kuma ya tuhume ni da cewa wannan namu ya tume ni da